بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب المنان بما أدعى باب باب باب, باب, باب, بيان أكان المناني mai kware bai ma da abin da ba su na kyauta in ya kyauta sai ya mafaɗi akan abin da baka da kaurihi domin zance ne ta ala ɗaukaka allazina yunfiquna haqiqa waɗannan da ke ciyarwa allazina waɗannan yunfiquna masu ciyar da amaluhun dukiyoyin su fi sabilillah saboda Allah bayan sun bayar saboda Allah sun masu annan la ya ba su biyar da ma an faƙo abinda sun kace saboda Allah ba su biyar tashi da mannan kware ba su haɗe wala azab ba su cutarwa lahum ajruhum inda rabbihim wala hukum alaihim wala hum yahzanuna suna da cikakken ladar su gon Allah sannan ba su da bakin ciki ba su da tsoro ga abin da attahina alqiyuma wala hum yahzanuna ba su bakin ciki ga abin da sun ga abin da sun kaciyar to Buhari ya kawo wannan amma bai sanya mishi hadisi ba da saboda Buhari radiyallahu anhu bai da hadisi wanda ya kasance ya tsara sharuɗa ne akan wannan amma Muslim radiyallahu anhu yana da hadisi wanda ya fito daga Abu Zarr Abu Dharr shi kuma san yarto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah na cewa salatatun mutum uku la Allah yawmal qiyama Allah ba zai yi magana da su ranar alƙiyama wai bi ma'ana Allah ba zai cece su ba ranar alƙiyama watan almannanu allazi almannanu mutum wanda ya kasance ke faɗe wanda ya kasance la yuqi shay'an ba shi baya so suka wani abu illa man da bihi sai ya faɗe gare shi wannan ranar alƙiyama Allah ba zai magana da shi ba sannan da wanda ya kasance almunfiqu silatahu bil halifi da wanda shi kuma wata idan zai sai da abu kina rantsuwa da Allah ga wada abunki alhali ba haka yake ba cha cha wallahi naira dubu ni so shi alhali kila ɗari bakwai so shi ki ce da Allah akan naira dubu so sai ce ba ni riba ko kaɗan na ta in ka ba shi ɗari ko ɗari biyu ka ga samu ɗari da kenan to wannan shi kuma ranar alƙiyoma Allah ba zai magana da shi ba wal musbil izarahu da wanda shi kuma watan ke sake zane ne mai sanya tuwahi suna ja ga ƙasa shi ma ranar alƙiyama Allah ba zai magana da shi ba to wannan shi abin da hadisi ya kumsa shi na ce babul manni bi da fi babul manni bi da babu mai bayani akan mai faɗe ga abin da ya fasuwa ka ba da abu baka bayar saboda Allah ba ko kana ce ni ba wani kaza ai ne mai kaza ni ni in tashi da kaza to shi na ce babu man ahabbata ajila sadaqati min yawmiha baya ba mai bayanin akan man habba wanda ke son ta'jilu sadakati, shiga gotar da yin sadaka min yomin ha cikin yininta bai bari hagu gobe na shi bashe ta hadithna abu atim huwa tahaqun mahalat an umar ibn sa'id an ibn abi mulaika huwa abdullahi anna utbatan al-haris radiyallahu anhu haddathahu ya faɗa mishi anna uqbatan al-haris radiyallahu anhu haddathahu ya faɗa mishi qala ce tallabin annabi sallallahu alaihi wasallam al-athara manzon Allah ya mana sallah ta la'asar fa asra ayi gaugawa su mata nan da halar bai sai shiga cikin gida fallan yalbas manzon Allah bai yi jinkiri ba an haraje shi to hukuntu in ji shi watan al-harith yace ni ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw qila lahu ko aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mista kai gaugawa shiga cikin gida ka tashi da gaugawa fa qala ce kuntu na kasance halartu na bar filbe cikin gida na bar tibran tamamin min sadaqati ta zakka na bata ma ta zinariya abinda ba a ba zinari wanda ba a ba ana kira ne ta ma ko kuma azurha wanda ba a ba ana kiranta ta ma yace na bar ta ma ta azurha ko ta zinari cikin gida wanda ya kasance an kawo ta ta zakka ce ko ta zakka ce fakari hitu an ubayyata ku watan sai ki akan in kwanda shi cikin gida gidana faka samtuhu ne raba shi bayyata bi ma'ana tarakahu hatta hatta lailan ya bar abu cikin gida ne har bai raba shi ba to shi na ce fakar hito watan sai ni kyan uba yi taho in kwana da shi ko kuma tun marece bai yi da yi ba faka samtu sai na raba shi to shi na ce ba wa ma habbata ajiyar sadaqati min yawmiha babu tahridi Allah sadaqati wa shafa'ati fiha babu tahridi bai mai bayani akan kwadaitarwa Allah sadaqati akan sadaka wa shafa'ati da ceto fi ha gare ta حدثنا مسلم هو ابن حدثنا مسلم هو ابن ابراهيم الفراهدي حدثنا شوبة حدثنا علي هو Sabitin, ثابت عن سيدني عن سيدني جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله يا هي يوم عيد صحيح صلى عيد واتن عيد ta azumi kenan fa salla manzo Allah sallaci raka'atayn raka'a biyu inji Abdullahi ibn Abbas lam yusalli qablu wala ba'du bayyana fila ba gabanin ta bayyana fila ba bayan ta summa sa'annan mal Allah nisa ya kai ta gehen mata wa ma'ahu bilalun bilaluna tare da shi fa hunna yawwa mata wa azu, wa hunna ya kore su an ya Saddaka su yi sadaka babu tahrid al sadaqati faja'alat al ma'atu mace ta shiga turki tana jeho al qulba al qulba aswaru tana jeho mundayenta wal khursa tana jeho zobe na zinari ko na azurfa a da ake kira khursu zobe zinari ko na azurfa to wannan babu tahrir da sadaka ta kenan mace ta shiga tana je zobenta wata ko tana je jeho mundota ta azurfa ko kuma tan tagaci حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو برده من حدثنا ابو برده من عبد الله بن ابي برده حدثنا ابو برده من ابي موسى عن ابيه دغما هنا رضي الله عنه قال kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kasance idza ja'ahu sa'ilu idza ja'ahu sa'ilu idan mai bara ya zo inda yake au ko kuma tan tsiriba ilaihi hajatun an ka nemi bukata ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi na ce masa habban da a halarci. ishfa'u ku ceci dan uwanku gashi tujaru ku samu lada Shina ce babu tahrir da sadaqati wa shifa'ati fiha wa shifa'ati fiha man yashfa'a shifa'atan hasanatan ya kulla hu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan kulla hu kiblun minha in dai kasance kai ceto ceto mai kyawu wani dan wanka a cikin tsanani kana son ka tausaya mishi baka da abin bashi sai ka ce jama'a wani hana da bukata wani jama'a a tausaya ma wani wani na da bukata a tausaya mai wani sha da irin bukata kaza kaza ya faru ga wani wani talauci ya same shi wani an yi mahaihuwa bai da abin suna wani hakina ce ta faɗi wani hakitan gata ta faɗi wani haɓe da abinci wani bai da sutura to shi na mazo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ishfa'u ku ceto ashe kenan kai kalima mai kyau wadda ka jawo hankalin wasu su taimaka ma wani tujaru ku samu lada wai kadallahu sai Allah shi hukumta ala akan harshen yi mazo ne sallallahu alaihi wasallam ma sha'a abinda Allah ya hukumta wa sai shi hukumta shi ta daga sunnul falal ahbarana abadatu huwa ابن sulaiman an hishamin an hishamin an hishamin ko ibn urwa an fatima daga fatima an asma'a daga asma'a radiyallahu anha qala ta ce qala li annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah shi na cewa la tuki watan kada ki maci bakin jika fayuki alaiki fayuka alaiki sai a mace miki kake maci bakin jika sai a mace miki kenan wai ki yalwanta ki sadaka kake rufe bakin aljihunki ko kuma watan ki maci bakin kake baki hidda abu ke sadaka saboda Allah ba in ki yi haka ne ke ma sai Allah shi hukunta miki to shi na ce babu tahrid Allah sadaqati wa shafa'ati fiha to shi na ce hadisna Usman ibn Abi Shayba an abadata wa qala shi abadata abin da yace ga tashi riwaya la tuhsi fa yusi Allah alayki la tuhsi kada ki iyakanci abin da zaki ba su kada ki kididdige fa yusiyallahu alayki ke ma sai Allah shi ke diddige miki wai ma'ana in kice sai ke ta kunkwahe sai ke sai ke kunwace ayo zaki basuwa kullum ka san ayo zaka ba su kullum ka san ayo zaka basuwa sadaka in ya kasance haka na kai ma sai Allah shi ke diddige ma abin zai baka wai sai Allah ya tawaye ma arzikin ka a iyaka in kai hito da su ko hito shi na bukata don Allah a taimaka min ka dauko ka taimaka kace kakace kai yau zan rabe naira 100 in na rabe naira 100 kuma rabe komai kuma sai gobe ka iyakance kenan a'a kana eh, bayan ka rufe nan ayi eh, Allah shi kawai mai bukata wanda ya kasance bukata da ya zo da ita ta yi hina waɗanda sun hagabace shi to idan haka in ka ce lalle haƙiƙa na da ariza kai ba ba ko mu ƙara komai kaga shi kenan wannan shi bukata ta ta faɗi don haka manzo Allah ce mata la ka kada ki iyakance abin da zaki basuwa fa yusi Allahu alayki ce ma sai Allah shi iyakance miki babu sadaka tafi masa da'a bayan mai bayani akan kai sadaka gurgudun ikonka حدثنا أبو آثم هو ضحاكون مهلجا عن نبيل عن ابن جريج دك ابن جريج ها حول سندا وحدثني محمد بن عبد الرحمن وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج kaga وانتن da ya kawo na farko ali na wannan kuma nazirun saboda wance ne ga farko abin da yace haddathna abu asim an ibn jurayj kaga tsakanin buhari da ibn jurayj mutum guda sai kuma cewa ha hawala sun da kawo hadisi wanda kasance na nadiru na ba ali bane sai ce wa ne Muhammadu ibn abdurrahimi an hajjaj ibn muhammadin an ibn jurayj kaga nan tsakanin da, da ibn jurayj mutum biyu can ko mutum guda wancan ya zan ali wannan kuma ya zama nadiru wa kullu ma qalla rijaluhu ala wajduhu zaka allazi kan nazala kala ce a habarini ibn abi mulaika abdullahi ibn abi mulaika ya gaya mini an abadi ibn abdullahi ibn zubairi daga abdullahi daga abbadin abdullahi ibn zubairi a hu ya gaya mishi an azma daga azma abinta abubakar radiyallahu anhu anhuma Allah shaida da su da shi da ita annaha haqiqata ta zai ce ila nabi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzo Allah ce mata la tu'i kada ka iyakance kada ki kididdige la tu'i kada ki kididdige fa iya Allah alaika sai Allah ke ma shi iyakance miki aradahi ke yi kyauta gurgudun abin da a ikon ki masa daji gurgudun ikon ki wai ke yi kyauta kyauta wanda ya kasance in kiyi yi ta ba za ta cuta miki ba kuma ta umhanin da ki ba wannan kyauta din kaga can mun karanta watan latu'i mun karanta latuhusi mun karanta kuma lami latuki latuki latuhusi latu'i wannan a tambihu ala ikhlafir wayati babun asadaqatu tukaffiru hadi'a bai mai bayani akan sadaka tana karkare laifuka حدثنا قتيبة هو ابن سعيد حدثنا جرير هو ابن أبي حميد عن الأعمشي هو سليمان ابن مهرانا عن أبي وائل هو شقيق بن سلمى عن حذيفة رضي الله عنه دق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه عمر العاشر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه ayyukum ya hafazu hadisa rasulullahi yace cikin ku wane ne ya tsare hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil fitnati akan fitina qala sai huzaifu zace ko tunice ana ni ahfazuhu na tsare abinda manzon Allah ya faɗi akan fitina qala kama qala ko a hafazu na tsare shi kama qala daidai da manzon Allah ya faɗe shi qala zace innaka alaihi lajari'un innaka haqiqa kai lajari'un kana ibada labari akan fitina ka ka hadarce ga manzon Allah manzon Allah ya gaya maka ka yawaitar da tambayar manzon Allah ga ababen da sun ka shafi fitina muna jin ka muna kallon ka in muna zaune kowa in shi tambaya alheri kai shari haka tambaya yace lalle haƙiƙa na san kai ka haddace ababa kware kware ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'anda kasance kuma sun shahitina kuma yanzu kana ibada labari akan abin shahitina din shan innaka alaihi jari'un na san kana da yakin hudin abin da ke ke zama fitina ko kuma abin da manzon Allah ba da labari wanda ya kasance fitina ne sai ce mi to shi na ce mishi wa kaifa kala, to mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko to nace manzo Allah ya magana akan fitnatu rajuli fitnatu mutum fi ahlihi ga iyalai ne wa waladihi da ƴaƴa ne wa jarihi da makwabci ne wannan fitina tukaffiruha as-salatu watan fitnatu rajuli fi ahlihi fitinan mutum ga iyalai ne shi kasance ka wahal da su ko ka hukumta musu kaga wannan kana suna da haƙi a kanka to irin wannan sallah na karkar wannan laifi din wa wallahi haka nan kuma watan fitinan mutum ga 'ya'yan shi shi kasance baka daidaita gare su wajen rabo ba ko kuma ka hihice wasu akan wasu ko ka hison wasu akan wasu ko ka hukumta ma wasu wannan mata tana ce wanda kasance mutum ya samu kanshi a cikinta. ita ma firu ha asalatu wa sadaqatu wal ma'rufu haka nan kuma fitinan mutum wa jarihi ga makauci ne haka nan kuma shi kasance ka samu jarabuwa tsakaninka da makaucinka shi kasance makaucinka na cuta ma ko kana cuta mishi ita ma irin wannan firu ha asalatu wa sadaqatu da sallah ta sadaka suna gafarta ta wal ma'rufu haka nan abin ka aikata na alheri qala sulaimanu sai Sulaimanu ya ce shine wannan Abu Wa'il a shine wannan a Amashu ana kiran shi Sulaimanu ibn Mahran sai ce qala Sulaimanu Sulaimanu ya ce karkana ya qulu ya kasance shi na cewa as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari ya kasance shi wannan a wannan Abu Wa'il na gaya mana ga abin da jiyo ga Huzaifatu ya kasance shi na cewa watan as-salatu sallah wa sadaqatu da sadaqa wal amru bil ma'rufi da horo da alheri wal nahyu anil munkari da hanyar daga abin da ya haramta wa'annan dukkanin su suna gafarta laifukan da ka aikata ga iyalanka ko ga 'ya'yanka ko ga makwabtanka qala ce laysa hadhihi uridu umar hadabi radiyallahu anhu ce ba wannan nika nema ba to amma wannan shi an makasudi ta jima babi babu asadaqatu tukaffiru hadiata wa sadaqatu wal ma'rufu to qala sace laysa fi ko laita laita hazihi uridu ba wannan fitina nika sun ka bani labari akan ta ba na san ka san fitinoni daban-daban walakin ni daga dai ni uridu ina son allati tamuju kamujil bahari ina son ka bani labari akan hitina mai kadawa hitina mai hahuya junanta irin wani taguwar ruwa ka hawan junanta kala ce kotu na ce laisa alaika biha ya amiral mu'mini na ba'asun ba'asun tsanani ko wahala laisa alaika babu shi gare ka bihada ita ya amirul mu'minina wa bayyanaka wa ha babun ko wa bayyanaka wa ha babun tsakanin ka da ita akwai koha kullalliya qala ce sai umra ce fayu kusarru babu aw yutahu shin wannan baba da kasance wannan koha da kasance kullalliya ce ayu kusaru babu wannan kofa za a karya ta aw yutahu ko kuma tan za a buɗe ta ne qala sai ce kuntu ce mishi la aha ba buɗe ta za a yi ba bal yukusaru za a kare wannan ƙofa ɗin ƙala sai in haɗa ya ce fa innahu idza kusira haƙiƙa idan aka kare wannan ƙofa lan yi gulak abadan ba a rufe ta har abada wata shi a nufin kofa ce ta hitina watan kofa ce wadda kasance ta fitina hitina na ruhe in an ka bude kofar ta ana iya koma rufewa amma an hakare wannan kofa to shikenan fitina ita riga ta kunnukanta shikenan fitina ta riga ta keto duk abin da ke barkewa in fitina ta barke shikenan ba za ta sake dunkewa ba kuma saboda mai gambun ba bude shi an kai kaja shi an kai to wane ne gambun mun hada bi radiyallahu anhu shine gambun wai kina ta yi akai ne yace wannan kofa wannan fitina wanda haka magana akan ta tsakaninka da ita wata akwai akwai nisa ba ku tare da ita take kun baka da laifi akan wannan fitina kai to shi na ce kala ce kai kusa babu za a kai wannan kofa au ta ko kuma can za a bude shi kala ce kotu na ce la aha bali kusa za a karya shi kala sai ce fa innahu abinda ash'ani idza kusura idan aka karya shi lam yu lam yugulak abadan ba a kulle shi har abada kala watan sai ce kotu ni ce ajal haka nan ne kala watan sai shi wannan sai shi wannan abuwa ilin yace fahimna mun kaji tsoron an hu mu tambaye shi mun kaji tsoron mu tambayi wannan hudaifatul yamani saboda mutum na mai kurjini kware kware da gaske sahabin manzon Allah na kuma mutum na wanda ake jin tsoro Allah ya bashi hayaba da kurjini wanda kasance ba kowa ka ita kan ba ya ba da labari kuma yake na da koha amma ba san kowace koha ba ba san abin da yake nuhi ba yace fahimna ka ji tsoron an hu mu tambaye shi manil babu wane ne kohon nan mun ji tsoron mu tambaye shi wa a kofa din nan fa kunna mun kace limasruqin mun ka ce mazuku saboda mi shi mazukun shi na mutum na wanda kasance shi kuma watan shi na da da manzalati shi na da tsawon daraja shi na ɗaukaka ta daraja ainihin gun shi husai batun limani sai mun ka ce mazuku tambaye mu da shi kenan ka ga mazuku shi na cikin almajirai na huzai fatu su ma su wannan abubuwa irin sa cikin almajirai na huzai fatu amma sun ka ce mun ka ji tsoron mu tambaye shi sai mun ka ce mazuku shi tambaye mu da shi li uluwi inda indahu a kulna muka ce li mazuku kan sai ku tambaye mu da shi kala ce fasa alahu ya tambaye shi fa qala sai ce umar radiyallahu anhu wanda a kofar nan umar ne qala wata sai ce kunna muka ce fa alima umaru umar ya san a ni wanda ke wanda kake nuhi umar ya san kai ne kai ne shike kai ne a kofar nan a umar kunna muka ce alima umar umar ya san a ni wanda kake nuhi da kofar nan qala ce am ya sani kama anna duna gajin lailatan kama anna lailatan tamko da kasance wannan daren duna gadin shina kusa ga gobe waje san daren gana kusa ga gobe daga daren ga sai gobe haka san shina a wannan kofa din wadalika yace wannan abin da sa koyi san haka nan inni haqiqa cewa ne haddathu hadisan na gaya mishi labari da sabil agalidi wanda kasance babu shuka ciki ne ya san duk abin da ni faɗi abin da ni yona ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu man saddaka fi shirki summa aslama bai mai bayana akan wanda ya saddaka shi na cikin kafirci daga bayan musulunta akwai lada ga abin da ya bayar lokacin kafirci ne ko babu lada حدثنا عبد الله بن al musnadi حدثنا hisham hu ibn حدثنا hisham ma'mar hu ibn rashid an zuhuri an urwa tamna an urwa an urwa daga urwa ibn zubairi an hakim ibn hazami radiyallahu anhu qala qultu nace ya rasulullahi ya manzo Allah ar'ayata ka bani labari a sha ababa ko ta zai kasance a ta atahannasu ina ibada bi hada sufil jahiliya lokacin jahiliya wai lokacin jahiliya akwai ababen da nika aikatawa domin in hita daga cikin laifi min sadakatin wata ina sadaka an ce cikin jahiliya ya yi sadaka ya ba da laƙumi laƙumi har laƙumi da diga talakawa in talaka ya wanda bai da abin hawa shi ɗauka laƙumi shi bashi ɗaya bayan ɗaya shi na daga sai da rabe laƙumi ɗari cikin jahiliya sannan A aw katin ko kuma tantewa ta zani cikin jahiliya cikin jahiliya kuma ya iyan tabawa ɗari ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya da ba ha guda ɗari wannan hakimun hazami kenan wata latar himin ina son ka bani labari akan zumunta wajen tadar fa hal fi ha min ina da lada cikin ta bayan na musulunta fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce aslamta ala ma salafa min khairin aslamta ka musulunta alama salafa akan abin da gabata min hairin alheri wata kenan ka kana da lada babu man ta saddaka fi shirki sun ma'asalama ashe kenan duk kafirin da ke sadaka a abin da ka ba su saboda Allah da irin sadaka da ke saboda Allah irin ta da zumunta in ya mutunta duk Allah na laika wannan lada shi mai mishi ita حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا باب أجر الحادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد باب باب أجر الحادم bai mai bayani akan lada ta ainihin shi mai hidima shine yaro shine yaro mai yaro mai shago ko kuma yaro mai gida idza ta saddaka in ya sadaka bi amri sahibihi da umarni na mai wannan ɗakin din ko mai wannan kayan amma hukumai ya mufidin ba ta da banna ba abin da ba sa ya ba sa saboda Allah amma bai wuce wuri ba irin yadda mai gida ka iya sadaka shi na taka tsantsan shi ma zai sadaka akan taka tsantsan bai kwasa in mai gida bai nan kila inda mai gida ka bada naira goma kila shi bada naira ishirin ko naira talatin a'a kina yi daidai abinda da ko mai gida gani rai zai fari akan abin da ba su wa Sa'idin, qutaybatu ibn sa'id hadithna jarirun huwa ibn azal ana la amshi huwa sulayman ana abi wa'il an masruqin aisha radhiyallahu anha qalat ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya ce idza tasaddaqat almar'atu idan mace ta sadaka min ta'ami har daga abincin mijinta gaira mufsidatin ba ta kasance mai banna ba kana laha ajruha tana da ladarta wali zawjiha mijinta shi ko shi da lada bai ma kasaba na nemo wanda yayi wali lahadin min zalika shi ma mai tsoron shago shi da irin wannan babu ajali lahadim idza tasaddaqa bi amri sahibihi ghayr musaddid حدثنا محمد بن علي جدي متكو حدثنا محمد بن علي حدثنا ابو اسامه محمد بن اسامه عن بريد عبد الله بن ابي برده an abi musa anan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala yace ce alhazin mai tsaro almuslimu musulmi al'aminu amintacce allazi yunfiz wanda ke zattasuwa wa rubbama kala da yace ce kuma allazi yudi kenan sai mu ce alhazin almuslimu al'aminu allazi yunfiz ma umira bihi wanda ke zata da abinda da an ka umarce shi shi kamilan ko kuma allazi yudi ma umira bihi kamilan mai bada abin da an ka shi umarni da bayarwa kamilan cikakke mu wa firan shi na cikakke ne ɗayyibin bihi na hu, rayuwa shi na da daɗi na da farin ciki shi farin ciki akan abin nan da ya basuwa fa ya dafa uhu shi bashe shi ilal zuwa ga wannan umira hu da an ka hore shi bihi da shi bashi wannan abin a hadul mutasaddiqaini shi a ɗaya daga cikin masu sadaka a shekenan kaga watan duk mai hidima in yayi sadaka da umarnin mai da umarnin mai dukiya Shina da lada daidai lada kai ko kuma shina da lada daidai rabin lada kai haka nan kuma wanda ka ɗauko yaron gidanka na ko kuma ko kuma ainihin hadimin ka na ka ce wani an shiga dubu goma ka kai mawa ne ya shiga dubu goma ɗin nan yadda ya kai bai rage komi ba kuma ya ba su a cikin jin daɗin rayuwa ta yi bai ganin kamar wannan bai cancanci a bai dubu goma ba ba shi dubu goma ba ga shi a cikin gida kullum shi ka hidima shi kaza shi kaza amma shi dauki dubu goma shi in ba wani in kai ma wani kaza in kai ma wani kaza in yaso ce ga su in ji mai gida kaga babu jin daɗin da ke ne a'a in an ka ba mutum sadaka ka ɗoka haka mai kana farin ciki abin nan da an ka ba haka ka rage ko kwabo ka zo ka ce gashi mai gida ce a kawo maka kuma yake shi na gaida kai kaga kana farin ciki ka ba su haka jiwo ka dawo ka to wanda zai haka nan shi da lada irin lada wanda ba da sadaka babu ajalar mar'ati idza tasaddaqat bai mai bayani akan ladan mace in ta yi sadaka au adama ko au adama au adama ko ko kuma tantacciyar min zauje ha daga gidan mijinta gaira ba ta kasance akan anna ba Ba ta ciyar akan anna ba hadisna adam ko ibnu abi iyatin hadisna shuba hadisna mansur ko ibnu mutamir wala amashu watan da shuba yace hadisna hadisna mansurun wa amashu inji shi shuba yace hadisna mansurun wala amashu an abi wa'ilin an masruqin an aisha radiyallahu anha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya ani shi na nuhi idza tasaddaqat imra'atu min baiti zawjiha idan mace ta fara sadaka cikin gidan mijinta wannan ya kawo shi da shuba anil a'amashi mansurun shuba an mansurin shuba anil a'amashi dukkanin annan guda biyu rukkanin su an abi wa'ilin daga abi wa'ilin sai ce ha hawala sanada حدثنا عمر بن حفص هو ابن قياس حدثنا أبي حفص بن قياس حدثنا على أمشي wannan nadirun na wancan alin ne shuba an mansurin an al'amashi a shuba an al'amashi an abiwa ilin ko kuma shuba an mansurin an abiwa ilin in manka ce shuba an mansurin an abiwa ilin kaga tsakanin ainihin buhari da abu wa'ilin nan ga mutum biyu kawai ko shuba an al'amashi ne kasan ce shuba an al'amashi kenan tsakanin buhari da amashu mutum ɗaya to sai ce ha hawala sanada haddasna amrunu haddasna umrunu habsin haddasna abi haddasna al'amashu kenan na tsakanin buhari da amashu mutum biyu akwai umrunu habsin akwai kuma hausun da giyasin ko umarun hamsin umarun hamsin da giyasin an abi hamsin da giyasin an la amashi wannan ya zama nazilun wacce na farko ya zama alin saboda wacce za mu ce shuba an la amashi ko ko mu ce mansuru an la amashi an gane ko a shuba an la amashi daidai muke ko shuba haddathna mansurun wala amashi shuba an la amashi. an gane ko ta hanyar shuba daga a amashu wance ne ga alin na in muka ce kuma shuba in muka ce kuma haddasa na shuba ko an mansuri mun jaya a amashu dan da amashu da mansuru dukkaninsu ashabu abi dukkanin dukkaninsu almajiran abu ilin ne don haka sai mu ce shuba an mashi an abi ilin, ko kuma mu ce shuba an mansurin an abi ilin. an gane ko to shi na ce ha da sanada haddathna umru ibn haddasa na abi da giyasin haddasa na ala'a Mashu. an shaqiqin huwa ibn salma shi ne abi ya ce an shaƙiƙin. can ya ambace shi da ainihin kinaya sai ne ya ambace shi da suna ne ana kiran shi shaqiq da salmata can ya ce an abi wa'ilin nan kuma ya ce an shaƙiƙin? an masruqin daga masruqu an aisha daga aisha radiyallahu anha qalat ce qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi cewa idza ada amatil mar'atu idan mace ta ciyar min baiti zauji ha cikin gidan mijinta gairu musu yakin bata ciyar akan banna ba laha ajruha tana da ladatta wala hu hu mijin tana da daidai wannan lada din wala lahazin min zalika shi ma mai tsaron shago shi da irin wannan lada lahu bin makata saba shi can miji na da lada abin da nemo wala habi ma an faqat ita kuma tana da lada akan abin da ta ciyar hadisna ya haya ibn haya a habara na jarirun ko ibn abdul hamidi an mansurin ko ibn mu'tamidi an shaqiqin wa salma an masruqin wa ibn ajdai an aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqatil mar'atu idan mace ta ciyar min da ami baitiha daga abincin gidanta gaira musulmin ba ta kasance mai banna ba falaha ajruha tana da ladarta wani zauji shi ko miji shi na da lada bai maka ta saba akan nemo wanda yayi wani lahazin min zalika shi ma mai tsaro shi na da irin wannan babu qaulin lahi ta'ala fa amma man ada wata ka wa saddaqa bil husna fa sanu yasru hulil yusra alhamdulillah wassalatu wassalam